akwai kuma rabbana wa lakal hamdu. su ita kanta rabbana wa lakal hamdu ta zo da siga da yawa kamar siga wajen hudu na farko akwai rabbana lakal hamdu. yana da kyau mu fahimci wannan rabbana lakal hamdu. akwai rabbana wa lakal hamdu. wau kawai za ka tsara ka ka samu biyu wata ranka ce rabbana lakal hamdu wata ranka ce rabbana wa lakal hamdu akwai Allahumma rabbana lakal hamdu me bambancin na farko Allahumma kai da ƙara guda ɗaya ne rabbana lakal hamdu ne akwai mai ƙarin wau rabbana wa lakal hamdu kaga biyu akwai mai ƙarin Allahumma ka cire wau din Allahumma rabbana lakal hamdu akwai kuma Allahumma rabbana wa lakal hamdu ta mutai iyaye da kakanni ta